السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ساتن ديوتي من yi كان ونينكي wani علم muka yi bayanin cewa larabawa kamar yadda suka sanya wa alamul ashakhs sunaye sun yi ƙoƙarin sanya wa alamul jinsi suna kamar irin su ummu iryat irin su ummul ash'as irin su bintu dahab da musiba kenan sai a ce bintu dah ko annoba asabat ne bintu dah irin waɗannan sunaye sannan muka yi magana kamar irin su abul asqal da abu sabir da jaki haka da abu dakfa irin su hayan ibnu bayan da sauransu sannan muka yi magana kan barra da kuma fajari muka ce sunan mace yakan zo ala wazni fa'ali kaman fajari amma idan sunan mace ne ya zo ala wazni fa'ali to zai kasance mabniyun ne kamar misali qatami za mu ce ja'at qatami ra'aitu qatami marartu bi qatami kamar nawari ja'at nawari ra'aitu nawari marartu bi nawari amma akwai wasu larabawa da suke gani za a yi mashi wani irabi wanda yake kuma bayan wannan amma abin da yake rajih shine bina'i sannan muka yi magana kan asma'ul ishara muka ce yi asma'un Wudi lil mushar Ilai. ita ce sunaye waɗanda aka ajiye domin nuni ga mutumin da ake nunawa muka ce za ana amfani da shi ga mufrad almuzakka sannan kuma zi da zi da ti da ta ana amfani da shi lil mu'anna wato ko lil mufrad wato ga mace guda ɗaya. to yau insha Allah zamu bayani kan musanna da kuma jam'i da kuma almusharul musharul qarib da kuma al mutawassit da kuma almusharul musharul idan ya kasance musanna maza ne guda biyu fi halatin raf tun da can mun ce haza nan za mu ce haza ne haza ne a cikin aya menene yake cewa khasmani ihtasamu fi rabbihim kaga hazani khasmani yani in halatul raf'i ne amma idan halatul nasb da jarri ne zai kasance da ya'u وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين هذا كما لك هذا هذين جاء هذان رأيت هذين مررت بهذين هكا إما تاني ذاك هاتان المرأتان في حالة الرفع أما في حالة النصب والجر ذاك جاءت المرأتان كو جاءت هاتان رأيت هاتين مررت سيزما saboda dama al-musanna yurfa bil alif wa yunsa wa yajru bil ya shine ibnu malik ko da ke tabi'atan nakan karanta a karanta da yake lokaci ya ya kore zan karanta shi sai a karanta wa dhani tani lil musanna al murtafi' وفي سواه ذين تين اذكر تطع وفي سواه ذين تين اذكر تطع

واللام إن قدمتها ممتنعة واللام إن قدمتها ممتنعة واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو ها هنا أشر إلى وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فه أو هنا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا طيب ممكن تجي مثنى أحالة الرفع زي كسنشي بالألف جاء هذان رأيت هذين مررت بهذين جاءت هاتان رأيت هاتين marartu bi hatayn yani fi halatin nasb wal jam shine ibnu malik ke cewa wadhani kaga hadhani watani da kuma tani na muzakkar da muannas lil musanna al yana zuwa ne ga musanna al marfu yani musannan da yake ya zo fi halatin raf wa fi siwahu amma abinda bai kasance marfu'i ba zaini ko dai ka ce ha zaini taini ko dai ka ce ha taini uzkur ka ambato waɗannan guda biyu to kai za ka yi da'a ga na nahau in kai haka eh amma ba baka yi haka ba ma'ana baka yi da'a ga na nahau ba muna fahimta ko yanzu ya magana kan musanna zai mana magana kan jam'i sai ya ce da ha'ula da ula jam'i ne mutlaqan sawa'an akana lil muzakkar am lil muannas zaka ce ha'ula'i rijalun ha'ula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha ha'ula'i banati hunna atharu lakum kaga yazo li jam'il inas kamar da yazo li jam'i az-zukur shi bai da wani qaidi amma a cikin ha'ula'i akwai lugatani akwai lugatul hijaz wacce yake da ita qur'ani ya sauka akwai lugatul tamim lugatul tamim sune suke bil qasr kaman ula ba su ce ula wato ba su yi shi mamdudan da hamza a baya sai su ce ula rijalun ula banatun lokacin tamim kenan amma lokacin hijaz za su ce ha'ula rijalun ha'ula banatun muna fahimta ko? Fai. idan ya kasance wanda kake magana da shi ya ɗan yi nisa da kai kaɗan to sai ka sanya kafin misali haza zaka zalika dama mun ce musan na da matakai guda uku akwai qarib mutawassit akwai ba'id haza zaka zalika ana so a sanya hawo abin nan lamun eh, kafin eh ana so a sanya kafin haka ko zaka zalika to amma idan lamun ta shigo ana fahimta bai halatta ka kawo ha'ul bai halatta ka ce ha ba wato idan ha'un ta shigo bai halatta a samu lamun ba idan kuma wato babu lamun to ha'un tana iya zuwa kana cewa ha ka, ha ka, kaga babu lamun amma mutukar lamun ta shigo ha'un kuma ya ta janye sai ka ce zalika bai dace ka ce ha zalika ba sai dai ha zaka muna fahimta jama'a fai ibnu malik ke cewa wa bi ula da ula ashir kainuni li jam'in da kowane irin jam'i mutlaqan saki babu kaidi ya'ani na maza ne ko ko na mata ne wal aula amma yi wa ula shi ya fi cancanta don da shi ƙur'ani ya sauka ma'ana ka ce ula'i shi ne ya fi kyawu muna fahimta wani dalba'udi amma a lokacin nisanci imtiqa asalin shi imtiq al'alif wannan an sake ta ne haka aliful itlaq saboda abin nan daidai da yawa imtiq wato in ya kasance wanda kake nuni ya nisa da kai to kai furuci bil kafi da kafin ma'ana kamar haza sai ka ce haza ka ko za ka kai furuci da kafin wanda ke nuni akan dai mutumin da kake magana ya ɗan nisa muna fahimta wani bodi a lokacin nisanci in intiqa kai furuci bil kafi da kafin wacce take harfan kowa ya ce ita harfin ne dan ba suna bace in ka ce zalika ko zaka za za ka ce ismul ishara amma alkafu za ka ce harful khitab wato ba suna bane ita muna fahimta to shi ne ce maka kai furuci bil kafi da kafin harfan wace kowanne ya san harafi ce ita duna lamin banda lamun a ciki au ma'a ko ku a da lamun ma'ana kana ya cewa hunaka ko hunalika muna fahimta hunaka hunalika tuliya mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida kaga ya baka zabi idan kafin tana nan babu laifi lamun ta shigo hunaka hunalika ga kafin nan ga lamun nan muna fahimta jama'a au ma'a wato ya nuna maka zabi ne ko dai ka ce hunaka kaga babu lamun ko ka ce hunalika don wanda kai faɗa ya yi daidai aw ma'a wallamu in qaddamtaha amma kaga lamun idan ka gabatar da ha'ut tambi mumtani'a sai ta hanu ko kuma mumtana'a sai a hana mata zuwa lugatani shi zama karanta so biyu ana ce mumtani'a ana ce mumtana'a in an ce mumtani'a ita ce ke hanuwa ta zo da kanta in an ce mumtana'a hanawa ta zo ake yi ismul maf'ul إيه وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كنعم المنتظر يعني بدأت كتير ها هنالك بقى ko ka ce ha zalika bai dace ba sai dai ka ce zalika ko kuma ha zaka amma matukar ha'un ta gabata bai halatta wato ainihin lamun ta zo ba shi yasa mawaƙi ke cewa رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد محل الشاهد شيني ولا أهل هذا ك بيتي هذا لك با منا فهمت سنن جمعيكم أولئك الأغلب فيه أن يكون للأقلاء كوكو كوي يكسن شيء للأقلاء ده ما سوهن أما بقلة يكن زولي غير الأقلاء kamar da daman dama in mun zo mawtinin su za mu bayani a kansu. mawaki na cewa zummal manazila ba'da manzilati liwa wal aisha ba'da ula'ikal ayyami kaga ula'ikal ayyami ayyam wasu abubuwa ne da ba su da hankula amma sai kawo jam'i ya kuma isnadin shi ya danganta shi da ghairil aqil wato wannan qalil ne kaɗan ne yake zuwa jam'i da ghairil uqala muna fahimta almuhim mu koma ga magana mu muka ce idan kai magana da mutumin da ke ɗan nesa da kai za ka shigo da kafin ɗin na mun ce harafi ce amma ban da lamun ko kuma in ka so ka kara da lamun amma idan ka gabatar da ha'u tambi bai halatta lamun da shigo ba mun ce wani magana fai to yanzu yana zai mana ambato mana lafuzan da ake amfani da su a kusa da kuma nesa hona na kusa ne nan ha huna anan inna ha huna qa'idun mu anan inna muke a zaune kaga da huna da ha huna yani yusta'malani lil qarib ana amfani da suwa mutumin da ke kusa muna fahimta amma idan kana so ka ƙara nesa kana iya cewa hanna rijal ko hannaka rijalun ko hinnaka rijalun ko kuma samma banatun waqifat a can akwai wasu mata suna tsaye ma'ana da hanna da hinna da samma da hunalika ana amfani ne lil ba'idil khalis mutumin da ke nisa muna fahimta jama'a yani yare ne asalin sa huna huna din nan sai kamar da shi hanna ko kuma hinna ma'ana lil ba'id amma hunna shi yana daidai da huna muna fahimta hunna da dom da dom yana daidai da huna za ka ce hunna rijalun ko hunna tullabun nan akwai talibai amma hannaka tullabun a can akwai talibai ko hunalika tullabun a can can akwai talibai ko sama tullabun a can nesa akwai talibai shine qur'ani ke cewa wa azlafna thamma al-akhari hmm. wa idza ra'aita thamma ainama tuwallu fa thamma a can nan lil ba'id muna fahimta jama'a hmm. shine yake cewa wa bi huna da huna nan au ha huna ko kuma nan ashir kainuni ila zuwa ga danil makani wurin da yake kusa ne wa kafasila amma da huna da hahuna ka haɗa masu kafin fil a lokacin da ka shiga magana mafi nisanciya au samma ko kuma ka ce ta fo kai furuci au hanna ko kuma hanna kai furuci au bi hunalika ko da hunalika in kai furuci au duk kai furuci da shi ma'ana abin da yake sai nuna mana idan muka duba da samma da hanna da hunalika da hinna duka alfazun ne lilba'id lafuzza ne gaba ɗaya waɗanda ake amfani da su lilba'id amma hunna da dhammil ha shi daidai yake da huna muna fahimta Shi ne mawaƙi ke cewa hannat nawari walata كنا حنتي وبدا الذي كانت نواري اجنتي يعني محل شاهد حنت نواري ولا تهن حنتي هن بمعنى هنا يعني تاي بيجي تاي شوقي أما با ينزو أنا بني كما تاي شوقي منا fahimta أما ده هن ده هن منشل البعيد shine ne iya cewa hanna wa hinna wa min hunna la hunna biha zatu shama'ili wal aymani hainumu hanna wa hinna wa min hunna la hunna biha kaga hanna da hinna yani hunak hunalik bil ba'id muna fahimta abinda zamu fa'idantu da shi anan da huna da ha huna da hada da zaka yusta'malu lil qarib wal mutawassit

eh abin da ya yasa ba su haɗuwa shi ai mutumin da ke kusa shi kake wa faɗakarwa amma abin da za ka yi nuni da shi a nesa bai bukatan faɗakarwa sai dai ka ce ga can ya faru kawai amma mutum ne kusa kaga kaga shine in na ansa dan kuma na gani in ma na kunne ne sai ka ji kamar yadda ya faru da ibnu abbas radiyallahu anhu mutum ya zo yana ce mishi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yace me yasa ka ibnu abbas ina ta cewa annabi ya ce ko ka da kai ka kalle ni yace a da can mun kasance idan aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asghaina bi adhanina muna ji da kunnayenmu sannan kuma sai mu yi hange da idanuwanmu amma falamma rakiban nasu sa'aba wa zalul falam na'khudh minan nasi illa ma arafna lokacin da hayani ya faru tsakanin mutane kalas ba mu aiki da zancen kowa sai abin da muka tabbata mu mun san daga annabi alaihi da huna in an hada shi da kafu din kenan za a yi amfani da shi fil bu'di azim kwarai da gaske eh wa bihi kafa silatil bu'di da huna da ha huna ka hada shi da kafin amma a nesa ca ka gane ai eh shine ai abin nan wai mutanabbi ke cewa walam arju illa ahla zaka walam walam arju illa ahla zaka yani kaga bai ce ahla hazalika ba walam arju illa ahla zaka wa man yurid mawatira min ghairi sahaibi yazlimi yace to ni ban bukaci wani abu sai daga waɗannan mutane amma kaga mutumin da zai nemi ruwa ba cikin giragije ba to mutumin da ya zalunci kansa ko ana neman ruwa ba giragije ba na'am eh eh za a iya kwarai da gaske ana ce zaliki in kana magana da ita ko zalikum ko zalikuma zalika bi anna Allah ana faɗa yi kwarai ya danganta amma ba shar'i bane domin ana iya saukar da mufrat yani makanar musanna ke min zikra habibin wa manzilin bi siqti liwa bayna ad-dukhul fa hawmali فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من خيول يعني المحل الشاهد قفا كاغا بيتي قف نبكي بقى كما يخاطب نفسه سيسوك ده كان منزلة الاثنين هذا كما قرآن كتوى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم kaga anzala musanna manzilatal jam ka gane na'am alaikum sana na'am idan aka kama mutum na'am na'am sai a ce hunaka eh sai a ce hunaka eh ba za a ce ha hunalika ba eh in mun ce hunalika to babu ha'un in mun kawo ha'un sai mun ce ha hunak eh na na me ba eh ah, nan da da yawa amma shi ka san kamar da muka dauko a cikin ma'arifa can ya kawo guda shida amma bakwai ne eh, yakan taƙaito akan arjah kamar yadda ka san fiqhu ma ka san akwai mashhurul mazhab akwai rajibul mazhab akwai wane ne kaza da sauransu yawa alaikum misali idan mutum da ula'ika zalikum yana dauka eh ula'ikum zalikum duka zai dauka yana zai eh eh gaske zalikum yani zaɗin nan ne amma ula'ikum in kana magana da jami'i amma duka abin da kake nuni mai nisa manisanciya ne na alaikum salam biza li mufradin yace biza da za kai nuni ga mufrad guda daya namiji muzakkarin namiji ashir kai nuni ai ashir biza li mufradin muzakkari bizi wa zi tita waɗannan lafuza guda hudu alal unsa ikhtasif ka takaitu da su akan mace ma'ana zaka ce hafi zaka ce hati hata zaka yi faɗin waɗannan abuwa na fu daga faha kai furci eh na ka faɗa eh na kai kusa na kamar yadda misali ya halatta mutum ya share ta ne ko ko za a iya raba ta sannan a kawo layi a baya kamar yadda aka ce kamar yadda kuma ha antum ulai tuhibbunahu wala yuhibbunakum eh duka yana dauka ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ha antum ulai tuhibbunahum duka na kawa eh tambihi ne litakid eh kai kun gani kai wai me ya same ku litaukid ana ba alaikum salam na na na za kuma ka eh ka da ne mu sai jami'i shi eh amma ka tashi iradin zadin nan ai shi a matsayin mufrad yake likum din kuma wani abu ne shi can daban ka gane ba haɗe suke ba za ko abu ne daban da haka abin nan zaɗin da yana na mufradinsa na na na haka yake za idan aka zo aka sanya shi da eh shi kuma ya koma da bukudi kuma eh shi ya mai da shi haka a mai da shi da bukudi mufradi ba ai lamun ai baka cikin irabi kana ce allamu lil bot. ko ba ka wani mana yawa za din nan nan mufradin sa amma lamun din nan ita ce kai mana nuni ga bot. to al musharu ilayhi na'am shine ma ake isti'la'i da shi ake istimali da shi kwarai da gaske abin da zaka nuna ba eh. shin kusa ne yake ko ko qarib ko mutawassi ko nesa eh inda ya danganci kusancinsa irin lafazin da zaka amfani da shi kenan eh na ce haula na kuma na mai kuri eh sai na ce kuma zalikum eh kuma can kuri eh, eh. yi duka haula'i waɗannan gasu a gaban ka eh zalikum rijal waɗancan mazajen ko waɗancan mazaje ne lil qarib eh eh haula'i banati ai ka a annabi rabbika ta hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuqzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ai ga su ga suke magana eh eh eh aka samu kafin eh zai kuma da eh to kenan nan su babu ina ba ba eh. eh. eh. na kafin su kuma da yake alaikum na

alaikum shi kansa waɗanda kake nuni ya danganta da abin da ka kawo kana iya cewa zalika zalikuma zalikum zalikunna amma za'in nan yana nan a mufradinsa sai dai domirin da kake magana shine zai jijiya ka gane lilbot na ala na lokaci to eh bari na wannan abin da kake nuna din sai mai yawa ko waɗanda kake so ka nuna ma wannan abin shine ne masu ne masu yawa za ka yi amfani da wannan duka yana ya dauka eh duk yana iya ɗauka sawa'an waɗanda kake wa nunin ne ko ko wancan abin ne duk yana iya ɗauka eh ula'ikum Rija kun gani can mazaje ne kaga ula'ikum ai da gurin ki magana eh ina kuma ce ula'ika ula'ikuma ku bi kun gani Rija can mazaje ne yana iya ɗauka ya danganta da irin mutane kake magana na na danil makani daga kalman dana summa dana dalla, kalman duniya kai nuni zuwa ga abu mafi kusa wa bihil kafi da huna da ha huna ka haɗa shi da kafin fil bu'di a nesa au bi samma fu au hanna au bi hunalika intiqan au ko kuma ka ce hunalika ko hanna ko hinna ko samma ko hunaka ko ha hunaka duka wannan alfaz ne tadullu ala al-ba'id to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga tasjilatus sunna ita ta dauko muku wannan alfiya wannan shine cassette na tara wanda ke neman jirangen kasusuwa din zai iya neman mu a zai iya neman mu a lambar waya kamar haka 08037417515 dan uwanku a musulunci darakta na tasjilatus sunna أبو عبد الرحمن يحيى بن يونس بن علي الكنت غروي سمو هدو أكسر نقوبة إن شاء الله